This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya samun mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalil FM sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya wato uku da rabi kenan agogon Washington. a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar kamaru sun yaba da haɗin kan da musulmai da kiristoci ke yi wajen samar da tsaro a lokacin da ɓangarorin biyu ke ibadunsu yayin da yake ziyarar aiki a daɗiyar daular larabawa shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da ƙarin wasu mutane da ake zargi da wawuri dukiyar ƙasa bande yana waɗannan kalaman ne a daidai lokacin da yake tattaunawa da 'yan najeriya da ke daular larabawa inda yake cewar kowane lokaci daga yanzu za a ƙara jin yawan sunayen mutanen da suke fuskantar kalubale a badakala ko sace-sacen dukiyoyin najeriya da aka yi To kan wannan lamari muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon tsarin shari'an nan na nuna yafiya ko kuma sassauci? Idan waɗanda ake zargi suka amince da aikata laifin cewa sun saci kuɗin. wato suka amince za su dawo da su shin a haife musu ko kuwa a tisa su zuwa gaban kuliya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma bari mu fara da shan labaran duniya da fatan kun wani lafiya ga cikakkun labaran Wani mai magana da yawon 'yan mazhabar Shi'a ya faɗi cewa 'yan ɗarikarsu ba za su sa hannu cikin binciken da ake yi ba na mummunan rikicin da ya auku a watan da ya gabata wanda har aka samu hasarar rayuka sai an saka masu shugabansu da ke tsare yanzu haka mutane da dama sun rasa rayukansu a garin zaria da ke arewacin najeriya cikin watan disamba shekarar da ta gabata bayan da wata tashin tashina ta barke tsakanin 'yan mazahabar da sojojin kasar yayin da su 'yan shi'a ɗin suka tara hanya kuma sai ya kasance janar ɗin rundunar sojan kasar tukurburutai zai bi ta wajen dakarun najeriya dai sun ce tara hanyar da aka yi an yi ne da niyyar kashe burutai da dakarunsa su kuma sojojin suka kara kansu amma su kuma 'yan shi'ar sun yi ikirarin cewa dama ana neman su ne tun ma bayan da janar din ya bar abin da ya kai ga lalata wani masallaci tare da raunata da kuma kashe shugaban na 'yan shi'a sheikh ibrahim alzazzaki da aka yi majalisar ɗinkin duniya ta faɗa yau talata cewa kusan mutane 19,000 aka kashe a iraki tsakanin watan ɗayan shekarar 2014 zuwa watan oktoba shekarar da ta gabata yayin da wasu fiye da miliyan uku suka ƙauracewa matsagunansu. yawaita tashe-tashen hankula ya zo kuma daidai lokacin da wato 'yan ƙungiyar isis ke mamaye manyan wurare arewaci da yammacin iraki abin da ya janyo hankalin kasashen duniya a cikin tsakiyar shekarar 2014 da kuma lokacin da amurka ta fara kaiwa kai wa wato mayakan hare-hare ta sama a watan agustan wannan shekara duk da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya yi muni hakan kwata-kwata bai nuna takamaiman wato halin kayan da farar hula suka shiga ba a iraƙin a cewar shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya kuma ce adadin ya nuna waɗanda aka kashe ko suka tagayyara ne kawai sakamakon tashin hankalin amma akwai wasu da suka mutu sanadiyar rashin abinci da rashin ruwa da kuma magunguna rahoton ya kuma ce ana kyauta zaton cewa mayakan suna rike da mutane 3,500 da suka mai da su bayan da suka tursasa yin karuwanci yawancinsu 'yan kabilar yazidi ne kuma mayakan na ci gaba da saba da kuma muzanta dokokin ƙasa da ƙasa na kare haƙoƙin jama'a rahoton ya kuma nuna cewa akwai muzanci da cin mutunci da dakarun da ke mara gwamnati baya ke yi musu Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taro na musamman dangane da tattaunawar zaman lafiya wato samar da zaman lafiya a Siriya ranar Litinin mai zuwa. Amma kasancewa ya rage sauran 'yan kwanaki a yi zaman kuma babu wata yarjejeniyar suwa za su yi zaman na kawo shakkun cewa kuma za a yi ganawa bisa lokacin da aka shirya za a yi. Stefan da Mistura, jakadan Siriya na musamman, ya sanar cikin watan da ya gabata cewa yana son su fara ganawar ranar 25 ga watan Janairun nan a Geneva. Jakadan ya samu goyon bayan kasashe 17 ciki har da Amurka da Rasha, amma har yanzu kasashen ba su yanke shawarar ko waɗanne ƙungiyoyin adawa da ake yaƙi a Siriya da su za su wakilci wato za su tura wakilansu zuwa wajen zaman ba. Mataimakin mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya, Farhan Haq, ya faɗi faɗa jiya litinin cewa ba za a tura gayyata ba tukunna har sai an yanke shawarar suwa za su je zaman ya ƙara da cewa har yanzu majalisar ɗinkin duniya na mai da hankali akan ranar ta 25 ta wannan watan a matsayin ranar da za a fara taron kuma sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya ban kimon yana kira ga manyan ƙasashen duniya da su ƙara ƙaimi wajen ganin an cimma yarjejeniyar jami'ai a arewa maso yammacin pakistan sun ce ana zaton wani harin kuna bakin wake a yau talata ya halaka akalla mutane sha biyu wasu da dama kuma sun jikkata yawancin waɗanda abin ya ritsa da su jami'an tsaro ne yan kungiyar taliban dai sun ɗauki alhakin kai wannan harin waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin akan babur ya kai harin inda afka wani shingen tsaro wanda ya raba birnin fashawar da gundumar kaibar ta kabilu masu yancin gashin kansu daidai wa daida waɗanda wato ke fama da tashin hankali a yankunan su ma'aikatan agaji da jami'an yankin sun ce wani babban jami'in 'yan sanda na wannan kabilar ta kai ba da kuma wani ɗan jarida wato a garin na da cikin waɗanda suka wato rasa rayukansu fashar bom ɗin ta yi rata-rata da motoci da yawa da baburan da aka ajiye kusa da wajen da jami'an tsaron suke gundumar karbar dai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin kasuwanci tsakanin pakistan da afghanistan wannan yanki na pakistan kuma ya zama wurin da mayakan sa kan yankin da na kasashen ƙetare suka sha kai har-hare labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ni da jamhuriyar kamuru inda gwamnan jihar arewa maso nisa mijin yawa bakari ya yaba wa al'ummar garin mai saba kan yadda musulmai da kirista suke haɗa kai domin kare junansu daga hararen boko haram daga ga rahoton muhammad awal garba cette euh, mesure qui a consisté pour les chrétiens à sécuriser les lieux de culte quand les musulmans prient. Mun yaba wa jama'ar garin Mayo Saba a duk lokacin da musulmai suke gudanar da sallar su, kiristoci ne suke gadin su. Haka ma idan kiristocin suna gudanar da ibadun su a cikin coci cocinan su, musulmai ne suke gadin su. Yace wannan shine yake nuni da cewa akwai kauna a tsakanin su. Ya ci gaba da cewa yana fata irin wannan halin zai dore a tsakanin yan garin na Mayo Saba kuma kowane ɗan jihar ta arewa mai nisa zai yi koyi da irin wannan domin gamawa da 'yan tsageren boko haram mijin yawa bakari ya karbi 'yan ƙasar kamaru guda shida waɗanda maharan boko haram suka yi garkuwa da su a cikin dajin tsakanin ƙasar kamaru da ƙasar tarayyar najeriya amma ga yanda waɗansu 'yan garin na mayusa ba suke yi mini ƙarin bayani Duk jama'an da suke kusa da mu sun tsere ba kowa a wannan filin sai mu kadai wannan kuma ya ce. Mun shige a tsakaninmu da dajin da 'yan maharan Boko Haram suke shigowa daga mun ji wani motsi sai mu fito amma hakan bai hana su kashe mu ba ko sace jama'ar mu ba. Yanzu muna bukatan tsaro sosai muna fata gwamnati za ta ga kukanmu. Gwamna mijin yawa bakarin ya makalawa masu aikin sa kai su guda uku lamban yabo da zumman cewa su 'yan ƙasa ne na gari kuma ya ce yana yaba musu wajen aikinsu da suke yi domin sun sadakar da kawunansu Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. kinin maza daban da na mata. Soja wuta gudu barewar daji. Soja tuwon kaya miya allura. Mushe! ta yanzu dai muna ƙasar ta kamaru ne kuma game da batun ƙungiyar ta boko haram inda al'ummar makiyayan yankin garin fatakul ke kokawa da yadda hararen mayakan boko haram ke tasiri akan rayuwa da tattalin arzikinsu ga fasarar rahoton wakilin murya amurka moki edwin kinzeka Musa Ibrahim makiyayi ne da ya yi ƙaura da iyalansa da shanunsa guda 45 zuwa gabar kogin Vina da ke Ngondere akan iyakar Adamawa da ƙasar Kamaru. No, no, no. You think say I feel go for protocol again? Ya ce, cap, kana ga zan sake komawa garin protocol? Ya kara da cewa ba zai koma protocol ba, saboda mayakan Boko Haram suna ta kai hare-hare inda suke kashe makiyaya. Ya kuma ce da yawa daga cikin makiyayan da wannan rikicin ya tilastawa kucewa daga mahallansu zuwa Najeriya domin kai shanunsu ba sa dawowa. Kalabasu Daniel wani masanin shari'a ne daga arewacin Kamarun. ya ce a wasu lokuta mayakan na boko haram sukan ɓadda kama a matsayin masu sayar da shanu ya kara da cewa mayakan na yawan satan abinci da dabbobi daga kamaru ya ce ko a makon da ya gabata mayakan boko haram sun kashe makiyaya goma sha biyar suka kuma tsere da shanunsu zuwa wasu tsaunuka da ke najeriya ya kuma ce har yanzu an rasa wanda zai je ya kwato shanun hakan kuma babba asara ce baya ga rayukan makiyayan da aka rasa It is lots of money lost besides the hundreds of ranchers killed. Cikin shekaru uku da suka gabata ne Boko Haram ta faɗaɗa hare-harenta zuwa ƙasar ta Kamaru, bayan da dakarun ƙasar suka fara taimakawa ta su na Najeriya. Kakakin gwamnatin ƙasar Isa ciro mabakari ya ce kusan dakaru 1,200 da fararen hula ne suka rasa rayukansu a wannan faɗa, ya kuma ce an sace akalla shanu kusan 5,000, kana an kashe wasu da dama. In 2014, 1,160 cattle were stolen from our people. A shekarar 2014, Boko Haram ta sace shanu 1,160 daga hannun mutanenmu. A bara kuma, shanun da aka sace a yankin Kamaru sun kusan 4,200 banda kananan dabbobi. Excluding small remnants. Ko da yake dakarun Kamarun da na Najeriya sun ci karfin mayakan na Boko Haram a yanzu. amma ciroma ya kara da cewa mayakan na boko haram sukan mai da hankali ne kan manoma da makiyaya fassarar rahoton moki edwin kenzeka kenan wakilin muryar amurka a yawunde ta daga batun boko haram a kamaru sai na yaki da cin hanci da rashawa a najeriya a najeriya shugaban kasar muhammadu buhari ya ce ana shirin fitar da sunayen wasu mutane da ake zargi na da hannu a badakalar wawure kudaden ƙasar ga wakilin muryar amurka umar musa faruk da karin bayani daga wato kan wannan batu shugaban da yana waɗannan kalaman ne a daidai lokacin da yake tattaunawa da 'yan najeriya da ke daular ta larabawa inda yake cewar kowane lokaci daga yanzu za a ƙara jin yawan sunayen mutanen da suke fuskantar kalubale a badakala ko sace-sacen dukiyoyin najeriya da aka yi wanda daular larabawa nan ta bada tabbacin cewa za ta taimaka domin tabbatar da an kama barayin kuma an dawo da dukiyoyin gida najeriya ga malam garba shehu kakakin shugaban ƙasa muhammadu buhari da ƙarin bayani akan yadda ganawar da shugaban kasa ta kasance shugaban muhammadu buhari ya ce abin nan da aka fara ai yanzu an ga manya-manya suna faɗi ya ce to farawa mu aka yi abin da zai zo gaba ya fi na yanzu ya fi na baya yawa sannan ya yi bayani akan tattalin arziki da yadda ake dan matsa wahalhalu da ake fama da shi saboda fita da kuɗi daga najeriya wanda ya ce an fara yin sassauci sannan akwai maganganu da ya akan su kansu harkar wutar lantarki da ake neman a kyautata domin a bunƙasa masana'antu a kawo masu zuba jari su zuba a Najeriya don a samu sana'a aikin yi ga su 'yan Najeriya. Kamar maganar cin hanci da rashawa kusan ta ɗauke hankalin gwamnatin Muhammadu Buhari a duk inda ya ziyara ana fahimta cewa shi ne kan gaba ajiyar abin da ke gawa 'yan Najeriya kuma suna sha'awa. To amma me ake ci game da samar wa 'yan ƙasa walwala ta fannin more rayuwar demokuraɗiyyar nan ko canjin da suka zaɓa wa kansu a cikin Najeriya? to shi ai kasan baya ƙoran baki wajen yin bayani ga mutane cewa kai co ya zo a lokacin da tattalin arzikin najeriya yake cikin mawuyaci ba a shekara ɗaya ba ko biyu nan da wuce an sai da man fetur ganga guda a dala ɗari da arba'in a yau da muke magana nan dala ashirin da bakwai yake farashinsa ya faɗi warwas a ƙasashen duniya kuɗi da gwamnati za ta samu ta yi wa jama'a aiki sun yi ƙaranci amma shi abin da yake nunawa a'a wannan ma dama ce da ta samu domin na farko a je a kwato abin da aka kwashe wa jama'a don a zo a musu aiki da shi sannan na biyu a'a shin dogaro a kan man fetur dinnan shi kadai wajen samun kuɗin shiga na gwamnati shi ma illa ce to matakai iri daban-daban ya yi bayanin su wanda aka fara ƙauka don a tabbatar cewa a gwamnati za ta iya tsayawa a kan kafarsa ta jama'a aiki da man nan babu man nan wata rana. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla da Umar Faruk Musa, to kan wannan lamari muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon tsarin shari'an nan na nuna yafiya ko kuma sassauci idan waɗanda ake zargi da wawure kudaden ƙasa suka amince su dawo da kudaden da ake zargin sun sace. Wato tsarin shari'an nan da ake kira fili bargain a turance sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya zo daga jihar Kaduna ne, wani ne a kan layi? Malam Bello muna maka maraba da zuwa wannan fili menene ra'ayinka? Alhamdulillah gaskiya ni shawarar da manyan mutane suka ba da cewa a yafiya yana da kyau. Don Allah na son mai yahiya saboda baka cewa kullum za ka don kun kunci ka sha amma Allah ka yi zina ko wani abu in ka tuba Allah na asutu barka. Saboda eh. ka ni na ɗauki lahiyar nan Muhammad Lalo gaskiya ta fi. to mun gode malam bello har yanzu dai muna jiha ta kaduna wane ne akan layi Amin wa alaikum salam. Bashir ne yake kira daga sabon garin Zaria. To Malam Bashir muna jin ka. Eh, daga Cikaji. Eh muna jin ka. Eh, ni dai ra'ayi na shi ne duk wanda ya ci wannan lalle lalle a tuhume shi ya dawo wa talaka da hakkin shi. to in ya dawo da su din kuma a tuhume shi wato a kai shi gaban kuliya ko ko a yafe mai a rabu da shi ina ai duk wanda ya ci kai a kai shi gaban kuliya ta yanke mai hukunci daidai da hukuncin daidai da da da da da da ya aikata malam bashir kenan daga kaduna mun gode kore ga wani kira daga daura wato jihar katsina wane ne akan layi mai magana ibrahim babaji ne daga daura to muna jin kamalan ibro yawa ra'ayina a kan wannan kudade da aka ɗauka. Hmm. A gani na gaskiya ya kamata a ce abu in aka amso kudin kowanne da a hukunta shi. Saboda zai yi maganin abubuwa da suke gudana a kan na baya masu zauwa. Wato kana ganin. amshi kudi a kyale su za ta yi wani nan gaba ya yi tunanin za a amsa din ne a kyale shi kuma wasu ma sai su samu damar yi amma ni ban ba da goyon baya ba a amshi kuɗi a kyale mutane a hukunta su saboda maganin masu zauwa baya. Malam Ibrahim Babaji kenan daga Daura Jihar Katsina ga kira daga Yobe wane ne akan layi? Yale Abdullahi na Gamba. Malam Abdullahi muna jin ka idan na ji sunan naka da kyau. Kuna magana kuna magana akan kuɗi ne kawai a karɓa mana kuɗi talaka san abin da amma Eh, to ya kake ganin a wato a kai su gaban kuliya koko dai a yafe musu bayan sun da kuɗin ka yafe musu an kara talaka haƙi su ko a talaka aiki a cikin ƙasa su kuma a bar su da aniyar su to malam abdullahi kenan daga yobe ga kira daga maraɗin jamhuriyar nijar hello kana jin mu na maradi eh, eh ina jin ka ina jin mm, ka yawa to menene ra'ayinka farko menene sunanka na kai wata shida ina kiran ku ban same ku ba sai yau Allah sarki to yau gashi ka same mu muna kuma farin ciki ina akan irin wannan abubuwa da kuke bada to mun gode kwarai da gaske da ka same mu da ka kira Allah sai taimaka amma har kullun shi mai laifi iya laifi ya gane ya laifi to saboda a ci gaba sai a yafe masa to a ci gaba inda ya hayye mai da kuɗin kenan kake ne yawwa in ya mai da kuɗi shi kenan a kyale shi to mun gode kwarai da gaske ya mata ife to mun gode mata ishe in mm, kira kenan daga maradi ga wani kiran daga birnin kebbi wane ne akan layi amadu ah, suna daga birnin kebbi to muna jin kamala amadu eh, to gaskiya mutane nan da ke sata kuɗin mutane ni abin a shawara ta in kowa ya sada kuɗin shi mm. to da Allah a yahe musu don kada kuma a koma wata zoma ta daban saboda da tsawon irin wa'annan mutane ko wata zoma ta daban da hmm. zubar da mutunci ga mu da muhammadu buhari to mun gode kwarai da gaske malam amadu daga birnin kebbi ga kira daga gombe wani ne kan layi Hello, Sa'idu ne daga Kowa ga jihar Gombe. Malam Sa'idu muna jinka. Lallai ra'ayina a kan da suka sa ke hana dukiyar kafar na hmm. idan shugabanninmu sun yafe mu talakawa ba za mu yafe ba a hukunta duk wanda ya ɗauki dukiyar kasa mhm. shi ne ra'ayina wannan dukiyar na yan kasa ne gaba ki ɗaya kamar yadda yanzu ake magana a kai cewa a yafe ko kuma a hukunta wanda ya ɗauko dukiya ya kawo a hukunta shi sai gobe to mun gode kore malam sa'idu daga gombe ga kiran mu na ce wato zan ce kusan na karshe daga maiduguri wane ne a kan layi wane to malam isa muna jin ka yana da kyau a ce a hukunta shi yadda ya kamata mm. yadda hukunci yan tara da a hukunta shi in ma daurin rai rai ne ya kama don abin da suka yi mana ɗin wato kana ga da sun da kuɗin kuma sun wato amince cewa sun yi laifi to ai sun yi laifi to mun gode kwarai malam isaac da kiranka muka kawo ƙarshen wannan zango na wayoyin kuma muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je ga labarin wasanni wasanni a takaice. yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a wasan kwallon kafa na 'yan wasa masu bugawa a cikin gida ko a nan nahiyar afirka wanda kasar ruwan da ke karɓa bakunci a wannan shekara kuma a rukuni na ɗaya a lokacin da aka kammala bikin buɗe gasar ƙasar rwanda ta sha abrikos ci ɗaya da banza yayin da a wannan rukunin gabon da morocco suka yi kunnan doki ba wanda ya saka kwallo a ragar abokin wasa a republic democratic congo rdc a rukuni na biyu ta sha ethiopia da ci uku da nema yayin da angola ta sha kashi banza da ɗaya a hannun kamaru a rukuni na uku jamhuriyar Nijar ta Shakashi a hannun najeriya da ci ɗaya da hudu yayin da tunisia da gine a wannan rukunin na uku suka yi kunnan doki biyu da biyu a rukuni na hudu zimbabwe ta shakashi a hannun zambia banza da ɗaya yayin da kuma niki haɗa wannan rahoto ana ca ana goga tsakanin mali da uganda kuma har zuwa minti goma sha ɗaya na gogawa ana banza da banza idan muka leƙa kuma a wasan wasan kwallon tennis ko wasan kwallon hannun tennis da ke wakana yanzu haka a melbourne a australia tuni dai eh, rafael nadal dan kasar spain ya fice daga wannan wasar tun zagaye na farko yayin da kuma waɗanda suka samu kai a zagaye na biyu bangaren mata sun hada da serena williams da ke kishikori da thomas berdish sai petra kevitova yayin da ita ma 'yar kasar poland anyeska radwanska ita ma ta samu kai a zagaye na gaba haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka safara komai da mutane bayan zamani sana'ar biliyoyin dalar amurka ce wacce kuma ta gama duniya wannan muguwar sana'a tana matsa gwamnatocin duniya tare da haddasa cin hanci da rashawa da kawo takura ga duk wani kokarin kasashe na ci gaba tana kuma haifar da wasu munanan laifuka kamar safarar kwayoyi da fasakwaurin makamai wannan na cikin hanyoyin da 'yan ta'adda ke samun kudaden shiga alƙalma sun nuna cewa akwai kimanin mutane miliyan ashirin a duniya da aka yi wa laifin mayar da su bayi babu wata ƙasa a duk faɗin duniya da ta tsira daga irin wannan cin zarafin bil'adam amurka na cikin manyan ƙasashen da ake wa mutanen da aka yi safararsu tana kuma kan gaba cikin ƙasashen da ake wa kayayyakin da aka sarrafa da bautar dole wannan ya nuna cewa idan har muna son mu yaƙi wannan mugun ɗabi'a to ya zama wajibi mu soma daga gida shekaru uku da suka gabata shugaban amurka barack obama ya ɗauki wasu matakai game da bautar zamani ya soma da mai da hankali akan wasu fannoni hudu da suka fi mahimmanci waɗannan kowa sun hada da bin dokoki wato yin bincike da kanmu da kanmu da kuma gurfanar da masu laifi abu na biyu shine taimakawa waɗanda wannan muguwar sana'a ta rutsa da su ta hanyar ba su kiwon lafiya da kuma kwantar musu da hankali da kula da jin daɗin yara mataki na uku shine tabbatar da cewa ba yi amfani da bautar dole ba wurin sarrafa kayakin da ake siyarwa gwamnatin amurka tare da wayar da kawunan jama'a matakin ƙarshe shine faɗakar da mutane yadda matsalar ta yaɗu ta zama tafkar ruwan dare da kuma horas da mutane da ke yi wa gwamnati aiki yadda za su tantance masu safarar mutane shugaba obama ya ce kafofin liƙin asirin amurka sun hada ƙarfi da karfe wajen gano hanyoyi da ake safarar mutane kuma jami'an tabbatar da doka da oda suna aiki tukuru wajen tarwatsa duk hanyoyin da suke amfani da su haka kuma masu gabatar da kara sun tukufa wajen ganin an hukunta wa'annan mutane ya ce muna kara haɓaka tsaron cikin gida da faɗakar da ma'aikatan da aka haifa a ƙasashen waje domin su san haƙƙinsu domin shawo kan dalilin da suka haddasa safarar mutane amurka tana ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki a duk faɗin duniya in ji shugaba obama ya ce yayin da muke ƙoƙarin kawo ƙarshen safarar mutane a nan amurka za mu shugabanci yaƙin kawar da wannan muguwar sana'a a faɗin duniya. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka hakan ne kuma ya kawo mu ga labarai a takaice wani mai magana da yawon 'yan mazahabar shi'a ya faɗi cewa 'yan ɗari su ba za su sa hannu cikin binciken da ake yi ba na mummunan rikicin da ya auku a watan da ya gabata wanda aka samu hasarar rayuka sai an saka masu shugabansu da ke tsare yanzu haka Mutane da dama sun rasa rayukansu a garin Zaria da ke arewacin Najeriya cikin watan Disamba shekarar da ta gabata bayan da wata tashin tashina ta barke tsakanin 'yan mazahabar da sojojin kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa kusan mutane dubu sha tara aka kashe a Iraki tsakanin watan ɗayan shekarar dubu da goma sha hudu zuwa watan Oktoba shekarar da ta gabata yayin da wasu fiye da miliyan uku suka ƙauracewa matsugunansu. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taro na musamman dangane da tattaunawar samar da zaman lafiya a Siriya ranar Litinin mai zuwa. Amma kasancewa ya rage sauran 'yan kwanaki a yi zaman kuma babu wata yarjejeniyar suwa za su yi zaman na kawo shakkun cewa kuma za a yi ganawa bisa lokacin da aka shirya za a yi. Stefan da Mistura jakadan Siriya na musamman ya sanar cikin watan da ya gabata cewa yana son su fara ganawar ranar 25 ga watan janairun nan a geneva jakadan ya samu goyon bayan kasashe 17 ciki har da amurka da rasha amma har yanzu kasashen ba su yanke shawarar ko waɗanne ƙungiyoyi za a yi zaman da su ba masararo a wanda ya sauka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci amma gobe da izinin allah za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin za a madadin wato maryam dauda da kuma jule latest gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu joe gill mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.